radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abin za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumadumin su sai kuma shirin nan na muleka da mu na yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin duniyarmu a yau abin da zai biyo baya shine shirin ku na muryoyin masu saurare sai kuma tarbiyyar iyali sannan mu karkare da afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙashinsa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 yanzu sai a gaza da mu saurari labaran duniya tare da tahir amin rajim ga labaran duniya da farko ga kanunsu. tsohon shugaban najeriya zai shiga tsakani a rikicin da ke faruwa a kasar habasha shugaba putin na rasha ya buƙaci sojojin ƙasar su fara shirin kafa sansani na sojojin ruwa a ƙasar sudan an gudanar da taron farko don tattauna batun shirin samar da allurar rigakafin cutar corona a kasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo zai shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin da gwamnatin kasar habasha take fafatawa da 'yan tawayen tigray tun farkon wannan watan majiyar murya jihar musulunci ta iran ta nakalto kenny akinyemi kakakin tsohon shugaban kasar yana faɗar haka a jiya litinin da yamma ya kuma ƙara da cewa tsohon shugaban zai shugabanci wata tawaga zuwa ƙasar ta habasha don sasanta ɓangarorin biyu sai dai gwamnatin ƙasar habasha da kuma ƙungiyar tarayyar afirka duk sun ce ba su san wanda ya ɗorawa wa obasanjo wannan aikin ba a ranar hudu ga watan nuwamban da muke ciki ne dai firaministan ƙasar habasha abi ahmed ya tura sojojin kasar zuwa yankin tigray don murkushe 'yan tawayen kasar shugaban kasar rasha vladimir putin ya amince da kafa sansanin sojojin ruwa na kasar rasha a kasar sudan a jiya litinin kamfanin jilancin labaran fars na kasar iran ya ce prime ministan kasar rasha mikhail Mischustin ne ya mika wannan bukatar ga shugaba putin a jiya litinin labarin ya kara da cewa za a kafa sansanin sojojin ruwa na kasar ta rasha ne a kasar sudan don kula da jiragen ruwa na kasar rasha da kuma bawa jiragen ruwan kasar duk bukatun da suke bukata a yankin har ila yau gwamnatin kasar rasha za ta tallafa wa kasar sudan da bayanai na tsaron ƙasar a yankin da kuma wasu bukatu na tsaron ƙasar sudan an gudanar da taro na farko don tattaura irin ci gaban da jamhuriyar musulunci ta idan ta samu a fagen samar da allurar ga kafin cutar corona kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa taron wanda aka gudanar a kafafen sadarwa na bidiyo ya sami halartar manya-manyan wakilan hukumomin lafiya ta duniya a kasashen yankin yammacin asiya ministan kiwon lafiya na kasar iran da kuma wakilan cibiyoyi guda shida wanda suke kokarin samar da allurar rigakafin cutar ta corona a nan iran sa'id namaki ministan kiwon lafiya na kasar iran ya ce cibiyoyin da suke aikin samar da allurar rigakafin guda shida ne suka fara aiki a nan ƙasar iran sannan duk sun wuce marhaloli na farko da na na biyu a halin yanzu suna marhala ta uku na gwajin alluran a kan mutane majiyar jami'an tsaro a kasar iraki ta bayyana cewa an zartar da hukuncin kisa akan 'yan ta'adda wanda aka dade da yanke masu hukuncin kisa saboda laifukan ayyukan ta'addanci da aka tabbatar a kansu a kasar kamfanin jilancin labaran irna na kasar iran ya ce an zartar da hukuncin kisan ne a babban gidan yari na nasiriya a ƙasa ta iraki bayan da ofishin shugaban ƙasa ta iraki ta amince da hukunce-hukuncen aka yankewa 'yan ta'addan tun bayan mamayar ƙasar iraki wanda sojojin amurka da birtaniya suka yi a shekara ta uku, dubban 'yan ta'adda mafi yawansu 'yan ƙasar saudiya suka shigo ƙasar ta iraki inda suka aiwatar da ayyukan ta'addanci da kashe-kashe da dama ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya aike da saƙon ta'aziyya ga shugaban majalisar ministocin ƙasar syria hussein arnus dangane da rasuwar ministan harkokin wajen ƙasar walidul muallim a jiya litinin bayan gajeruwar rashin lafiya muallim ya rasu yana ɗan shekara 79 a duniya har ila yau kaka majalisar dokokin ƙasar iran dr muhammad kalibaf ya mika ta'aziyarsa ga gwamnati da kuma mutanen ƙasar syria musamman iyalan walidul muallim dangane da wannan babban rashin muhammad jawaz zarif ya roƙi allah ta'ala ya gafarta wa walidul muallim kurakuransa ya kuma sanya makomansa aljanna firdausi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madalla yanzu kuma ga nan na mulek jaridinmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa. mulega jaridunmu na yau. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau. Inda za mu leka jaridun da ake buga a tarayyar Najeriya da wasu da ake buga a kasashenmu na nahiyar Afirka. Da farko bari mu taɓo jaridar nan ta leadership irin ta kawo labarin cewa tsadar rayuwa ta yi tsani da ba taɓa yi ba a watanni talatin da suka wuce a Najeriya. hukumar ƙididdiga alƙaluman bayanai ta ƙasa nbs ta bayyana tsadar rayuwa a najeriya da cewa ta yi tsayani a watanni 30 baya da suka gabata ta bayyana cewa sama da kashi 14.3 bisa ɗari a cikin oktoba wannan shine adin da ya karu daga waɗannan watanni guda biyu tsadar rayuwa ta karu daga watan satumba wanda tsananinta ya tsaya kashi 13.71 a watan satumba tsakanin satumba zuwa oktoba kuma an samu karin kashi ɗaya da ɗigo hamsin da hudu hakan ya nuna rayuwa ta fi tsanani tsakanin watan satumba zuwa oktoba fiye da tsanin da ta yi daga watan agusta zuwa watan satumba to za mu tsallaka kasashen wajen za mu fara da jamhuriyar niger za mu dubi jaridar nan ta sahel wacce ta ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasa ta fitar da bayani da ya kunshi koda cewa tana tattaunawar sirri domin kulla alaƙar diplomasiya da isra'ila sanarwar ta kunshi cewa gwamnatin ƙasar nijar ta yi matuƙar mamaki kuma ta fusata da sanarwar da wata kafar watsa labaru ta waje ta yi na cewa gwamnatin nijar ɗin tana tattaunawar sirri domin kulla alaka da isra'ila bayanin ya kunshi cewa nijar tana nan rike da matakan da a kodayaushe take karewa dangane da rikicin isra'ila da falasdinawa musamman ma dai matsayar kwamitin birnin kudus mai alfarma da nijar ɗin take mamba a cikinsa tun da aka fa wannan kwamiti a shekara ta biyar. sai kuma jaridar premium times a nigeria inda ta buga labarin cewa wato yadda ma'aikatar fashola ta yi kataccalawa ma'aikatanta naira biliyan 4.6 kowa ya gunda bakinsa tsakanin watan satumba zuwa disamba na shekara ta 2019 an sungumi zutun kuɗi har naira biliyan hudu da 4.6 na ma'aikatar mahamashi ayyuka da gidaje aka riga gabzawa na turawa asusun ajiyar banki na wasu daraktoci da ma'aikata da ke aiki a wannan ma'aikatun a wannan ma'aikatar premium ta tabbatar da cewa wato wani binciken kwaf ta yi kuma ta mallaki takardun da suka tabbatar da cewa an tuttura waɗannan kuɗaɗe kuma ya nuna cewa tutturawan harƙalla ce kawai aka yi har ila yau jarida ta kara da cewa ta tura wa ma'aikatar makamashi wato hasken lantarki wasiƙar neman ƙarin bayani game da waɗannan kuɗaɗe amma shiru kake ji babu wani bayani ta samu daga ɓangaren ta. to za mu nufi kasar ghana inda jaridar ghanaian times ta ɗauki labarin da ke cewa shugaban kasar ghana ya ba da shawarar sauya sunan jami'ar uds zuwa na mamacin shugaban kasar jerry rawlings shugabana na ado danko akufo ado ya bayar da shawarar sauya wa jami'ar nazarin cigaba wacce a takaice ake kira da uds zuwa sunan jerry john rowling wanda allah yi wa rasuwa kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban ƙasar ta gana ya ce jerry rowling shine kaɗai ya zage damtse ya yi aiki tukuru na kafa wannan jami'ar a lokacin rayuwarsa duk da matsalolin da ake fuskanta a lokacin to sai kuma jarida ta ƙarshe da za mu kawo muku wato jaridar disney inda ta kawo labarin cewa jami'an tsaro sun ceto mutum tara da aka sace a hanyar abuja zuwa kaduna gwamnatin jihar kaduna ta bayyana cewa sojinta da ke aikin tsaro na cikin gida sun ceto mutane tara da aka yi garkuwa da su a hanyar kaduna zuwa abuja a ranar lahadi da ta gabata gwamnatin jihar ta kaduna ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta karbi bayanan sirri daga babban ofishin tsaro na operation thunder strike bayan abin da ya faru a ranar lahadi da ta gabata da kuma a tambayoyin da mutane suke yi akan yadda lamarin ke ciki na garkuwa da aka da mutane wanda daga bisani jami'an tsaron sun samu nasarar wato ceto mutane tara daga cikinsu kuma suna ci da farautar sauran waɗanda aka yi gaba da su ɗin ta masu ware iya abin da su ake na a shirin namu namu leƙa jaridunmu na yau. to madalla yanzu sa ya zama da mu a saurari ci gaban abubuwan da za mu gabata muku inda za ku ji shirin na duniyar mu a yau tare da muhammad da awal bauchi duniyar a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suke faruwa ko kuma suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin haske kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya Ƙasashe da ƙungiyoyi daban-daban na duniyar musulmi suna ci gaba da kiraye-kirayen da a ƙauracewa kayayyakin da ƙasar Faransa take samarwa. Akan kuwa biyo bayan kalaman batanci da wasu mujallu suke yi ga addinin musulunci da kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa a ƙasar ta Faransa bugu da ƙari kan goyon bayan hakan da shugaban ƙasar Emmanuel Macron yake ci gaba da yi da kuma kalaman da yake yi na da ke ƙara tunzura mutanen ƙasar wajen ci gaba da ƙiyayya da suke nunawa addinin musulunci to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa daga dukan alamu kiraye-kirayen da wasu kasashe da kungiyoyi daban-daban na duniyar musulmi suke ci gaba da yi na kauracewa kayayyakin da kasar faransa take samarwa biyo bayan kalaman batanci da wasu mujallu suke yi ga addinin musulunci da kuma manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa bugu da gari kan goyon bayan hakan da shugaban kasar Imanu Macron yake ci gaba da yi da kuma kalaman da yake yi da ke ƙara zara mutanen ƙasa wajen ci gaba da kiyaye da suke nuna addinin musulunci ya fara amfani da kuma cimma manufar da ake son cimmawa babban ko kuma ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da hakan na cewa wato waɗannan kiraye-kiraye sun fara amfani shine yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa ta fitar da wata sanarwa inda take kiran ƙasashen musulmi ɗin da kada su kyamace ta da kuma cewa kayayyakin da ƙasar faransa take samarwa wato dai kada su yarda da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi a cikin wannan sanarwa dai da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa ta fitar ta bayyana cewa cikin 'yan kwanakin nan wasu kiraye-kiraye sun fara yawo a wasu daga cikin kasashen gabas tsakiya da suke kira zuwa ga cewa kayayyakin da ake samarwa a kasar faransa musamman ma dai kayayyakin amfanin gona da kuma na abinci bugu da ƙari kan kiraye-kirayen da a gudanar da zanga-zangogin kin jinin kasar faransan da yin allah wadai da ita don haka wato ita ma'aikatar harkokin wajen ta kara cewa wato bai kamata su waɗannan ƙasashe su amsa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ba wanda suka bayyana cewa kiraye-kiraye ne na masu tsaurin ra'ayi addini suke yi to dukkanin waɗannan maganganu na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa dai sun biyo bayan kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi ne musamman a kafafen watsa labarai na sada zumunci na zamani da suke kiran da a cewa kayayyakin ƙasar faransa a matsayin mai da martani ga farfagandar da shugaban ƙasar faransan emmanuel macron ya ƙaddamar cikin 'yan kwanakin nan kan musulmin kasar faransan yana mai fakewa da abin da wani matashin musulmi ya yi na filla kan wani malamin makaranta a kasar sakamakon ci gaba da yada zanen batanci da wata mujallar kasar faransan ta yi ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma nuna wa ɗalibansa da yake karantarwa wannan zane na batanci din lamarin da ya janyo kace ne ce sosai a tsakanin ɗalibai da kuma iyayen da suke kula da wannan makaranta to shugaba makaron da ya goyi bayan ci gaba da buga irin waɗannan zane-zane da kuma rubuce-rubuce na ɓatanci da ake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci a matsayin yancin faɗin albarkacin baki da ake da shi a ƙasar yana mai kiran da a kafa wata sabuwar doka ko kuma ƙarfafa wacce ake da ita wata za ta ci gaba da takura wa rayuwar musulmin ƙasar ta faransa kafin haka ma dai shugaban na faransa ya bayyana cewa addinin musulunci yana cikin wani tsaka mai wuya a duk faɗin duniya lamar da suka sanya ya ci gaba da fuskantar suka da kuma tofin alatsi ne daga shugabanni da kuma jagoran al'umma a duniyar musulmi da da sauransu cikin 'yan kwanakin da suka gabata din waɗannan kalamai na nuna goyon baya ga cin zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shugaba makarun din yake ci gaba da yi wanda kuma ake ganin hakan a matsayin wani kwadaitarwa da yake yi ne da ci gaba da nuna kyama da kuma gaba da addinin musulunci da ke faruwa a kasashen turai ya fuskanci mai da martani ainun daga wajen wasu shugabannin kasashen musulmin da kuma kungiyoyi na musulunci daban-daban daga cikin shugabannin da suka fito fili suka yi allah wadai da wannan danyen aikin da shugaban kasar turkiya ta Recep erdogan wanda ya ce lallai shugaban makaron din yana buƙatar a je a duba lafiyar kwakwalwarsa lamarin da ya janyo wato rikici na diplomasiya a tsakanin kasashen biyu har ma faransan ta janye jakadanta daga kasar turkiya din kamar yadda shi ma a nasa bangaren firaministan kasar pakistan imran khan cikin wasu jerin sakonni da ya fitar da shafinsa na twitter ya yi kakkausar suka ga wannan danyen aiki na macron din inda ya ce wannan lokaci ne da ya kamata shugaba macron ya kashe wutar da ta kunno kai da kuma rufe kofa ga masu tsaurin ra'ayi maimakon yin abubuwan da za su sake buɗe kofar tsaurin ra'ayi na addini firaminista imran khan ya ci gaba da cewa amma dai abin bakin cikin shine cewa makaron ya zaɓi ta farkin kwaɗaitar da kyamar musulunci ta hanyar sukar musuluncin maimakon sukar waɗanda suka aikata ayyukan ta'addanci shin musulmi ne su ko kuma masu fifita fararen fata ne akan sauran launuka ko kuma ma dai 'yan nazi to har ila kuma daga cikin ƙungiyoyin da suka yi allah wadai da wannan danyen aiki na gwamnatin faransa da kuma shi shugaban macron din hada kungiyar hezbollah ta kasar labanan kungiyar ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ta fitar da ta ce kungiyar tana nuna tsananin damuwarta dangane da abubuwan batanci da ake bugawa kan musulunci da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bugu da kari kan irin adawar da ake nuna wa addinin musulunci a kasar faransa sanarwar ta kara da cewa abubuwan da ake bugawa a ƙasar faransa suna sosa zukatan sama da musulmin biliyan biyu na duniya shi kuwa hadda al'ummar musulmi da laraba wanda suke zaune a turai da kuma ƙasar faransa na tsawon shekaru aru-aru hezbollah ta ci gaba da cewa dukkanin ikirarin karya na 'yancin faɗin albarkacin baki ba za su iya halatta cin zarafin annabi muhammadu da kuma yin ɓatanci ga saukakkun addinai ba don haka ƙungiyar ta kira gwamnatin faransa da ta ɗau matakan hana buga irin waɗannan abubuwa shakka babu waɗannan kiraye-kiraye na ƙauracewa kayayyakin faransan wani lamari ne da zai iya cutar da ƙasar faransan sosai musamman tattalin arzikinta wanda hakan ne ma watakila yana daga cikin dalilan da ya sanya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi ta fara kiraye-kiraye da kar a yi haka ne misal la'akari da abin da ta sani na cewa kauracewa kayayyakin faransa ɗin musamman a ƙasashen musulmi wani lamari ne da zai iya cutar da tattalin arzikin kasan to hakan ne ma ya sanya da dama suke ganin babu wata ƙasa wacce cikin take cikin hankalinta sannan kuma jami'an da su ma suke cikin hankalin da za ta kirkiro abin da zai sanya wasu miliyoyin al'ummomi su ƙaurace wa kayayyakin da take samarwa musamman a cikin irin wannan yanayi na tabarbarewar tattalin arziki da ake fuskanta a duniya sakamakon bullar annoban nan ta corona to ba tare da tana da wata manufa da take son cimmawa mai matukar muhimmanci a gare ta ba hakan ne ma ya sanya wasu tambayar cewa washin me yasa ne shugaba makaron ya tsaya kim cikin yan kwanakin nan kan matsayarsa ta sukar musulmi da kuma musulunci to masana harkokin yau da kullum dai suna ganin cewa watakila hakan na da alaka da kokarin da shugaban yake yi na kawar da hankulan al'ummar kasar faransa daga mummunan yanayin da suke ciki na tattalin arziki wanda kuma suke ganin hakan sai ya faru ne sakamakon siyasar shi kansa macron din wanda tun da jimawa suke kiran da ya sauka daga karagar mulki sakamakon gazawar da ya nuna wurin cika alkawuran da yawa al'umma da kuma ƙara sanya su cikin yanayi na tsanani da kuma wato yanayi mummuna na tattalin arziki a bangare guda kuma wasu suna gani baya ga wannan batu na kawar da hankalin al'umma din daga yanayi da ake cikin tattalin arziki wanda yake ci gaba da janyo zanga-zangogi a bangarori daban-daban na kasar faransan har ila kuma shugaba macron yana son amfani da wannan dama da irin abubuwan da yake faɗi dangane da addinin musulunci da kuma musulmi din wurin neman kuri'u masu tsaurin ra'ayi na kasar faransan a daidai lokacin da yake ake fuskantar shirin zaɓe a wani lokaci a nan gaba yana neman ra'ayi da kuma tsaurin wato kuri'un masu ra'ayin tsaurin ra'ayi na a ƙasar faransan waɗanda a baya suka goya masa baya to amma a halin yanzu dai ya rasa wani adadi mai yawa na irin waɗannan mutane sakamakon siyasar da yake gudanarwa a ƙasar wacce take ci gaba da sanya al'umma ɗin cikin mummunan yanayi don haka wasu suke ganin cewa yana yin wannan abubuwa da irin waɗannan kalamai da yake cigaba gaba da faɗi ne don neman janyo hankalin su waɗannan mutane don su dawo su ci gaba da bashi kuri'a musamman don ya samu sake tsayawa a takarar shugabancin ƙasar da kuma wa'adi na biyu na shugabanci wanda yake son ya ya cimma to kuma dai menene wani lamari ne mai hatsarin gaske ga shi ita kanta ƙasar faransa ɗin wato ci gaba da irin waɗannan kalamai na ɓatanci ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi da alayansa wanda ko shakka babu haka din zai iya bada dama ga wasu daga cikin musulmi wanda ake ganin masu tsauran ra'ayi ne wa kokari wurin ganin sun cimma wasu bukatunsu a nan kasar ta faransa ciki kuwa babban ishara ko shine abin da ya faru na filla kan shi wannan malami da shi wannan matashi a kwanakin baya to masu saurare saboda karancin lokaci ana zamu ban kwana da ku sai kuma da idan Allah a wani jiko din inda za ku ji mu dauki da wani batun na daban kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu an da Muhammadu sai kuma shirinmu na muryoyin masu saurare wanda shirin da kuke aiko mana tsokaci ne akan batutuwa daban-daban da suka shafi kasashenmu ai sauraro lafiya. masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa a voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Remuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Isu Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi بی اکوی الحج جالو معاشری اکوی وری مالا بره بره عبدالرشید ابوبکر اکوی akwai maina hannami marmartu akwai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iromo dakiyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga dan fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa kera ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki farko dai ina gaida da dila faki da musa hadirin asuba da kadora ga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'a mai dumbaram daga Diba a Jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya. Yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba. Ina gaida mamman buniya a washe, ina gaida Iliya mai kanti mai shayi, ina gaida Hassan Talbaji Sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusu mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullum shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nijeriya Radio Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da Magaran akwai Baba lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na radio ph murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram to yau ina so ku bani dama ɗan yi gaishe-gaishe kamar su ilyas yakub jigawi ta ɗau jihar bauchi da su aminu mai albasa su Aliyu ya jafar inguru sai ibrahim lara gabta sai abin salati goma annabi rijau shugaba iliya mai kanti da shai garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram baba ya gambo da magaram baba ya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji mai ciyawu cikal ina gaida isu haruna kariya nijar isufu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske babai haske daga ƙarshe na gaida 'yan garin maɗaɗe baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗaɗe da magarmajin fure nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Prezi Kulabura a yanzu ce a garis jamhuriyar Nijar. Eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga 'yan uwa baki daya. Eh, ina gaida duka 'yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi dukari a garis ina gaida shi akwai kado da digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu washe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam a garis ina gaida yan fadodin namu kulab zabisan talaka da suke agaras baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bis in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usain ra'ayin zuci ina gaida furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali amaryewat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar yari tare da awar kunya. iyali masu raro barkamu da warhaka barkamu sake zaura da ku cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da kuma nazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a kuma fagen wannan rayuwa da muke ciki shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH karkashin Hausa TV da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorancin gabatar muku da shi. ba ta zama kasance tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan rana. A cikin wannan shirin na yau za mu ci gaba ne da sauraron jin yadda za a bambance mai tarbiyya da wannan ba shi da ita daga bakin malam muktar adam wani shehun ɗarikan tijjaniya a garin jos idan tarbiyya ya kyau duniya ta yi kyau shi yasa musulunci ya fi karfafawa akan iyalai tun daga aure da ya ce ka nema sai ka je ka mata mara tarbiyya a gidan mutane ban za ka zo ajiye aurenka wanda ka'ida ne matar yau shekara biyu ce suna shan jininta saboda haka wannan ne sannan kuma Allah ya ce neman majalanka halal saboda mutumin da ya ci halal naman zai zai zama mai kyauta wa mutane zai zama mai zan Allah zai zama wanda ya ci haram kuwa ba zai Allah ba ba zai gaba da shi ba shi ma ba a ji shi ba to a kenan dole ka koya masa ilimi na addini ka koya masa ilimi na zaman duniya ka koya masa ilimi na kare kai idan akwai wani abu da sai an fito a kare kai da shi dole ka koya wa ɗanka wannan yana da cikin tarbiyya yana da cikin tsarin iyalai shi yasa shi musulunci ya ba da ƙarfi ta cutun a kan iyali saboda idan yaro ya tashi tun da gida da tarbiyya to zai zama gidan baki sai a kai tarbiyya idan gida da gida da tarbiyya a wajen ne da wasu masu tarbiyya idan masu gida suka zama tarbiyya jirgin zai mai tarbiyya idan wannan garin da wancan garin ya zama duk al'umma za su zama da idan suka zama tarbiyya za a zama lafiya ba kashe-kashe ba cuta ba zamba ba amma idan ba tarbiyya shi ne za a ga halin da muke cikin zuwa ga kare masu rado kada dai a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran inda shehun ɗarikan tijjaniyan nan zai ci gaba da yi mana bayanin yadda ake yin tarbiyya wadda aka ce ana shiga halwa tarbiyya daban halwa daban halwa tsari ne na tarbiyya shi dan adam zuciyarsa tana da tsaurin kai kamar kuma ba abin da yake sa mutum ya shiga halwa a lokacin da mutum ya shiga halwa zai zama ya shiga halwa ba ya tare da kowa sai ubangiji da kuma zikirin da yake zikirin da yake nan ba zikirin ne a lura ba a'a ne kake albata shi ne a lura idan kana faɗan Allah ne kana tare da Allah ne a zuciyarka in kana faɗan manzo Allah ne kana tare da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukkan su haske ne ba ka tare da surutan duniya ba ka tare da abinci ka cika cikin kayi hani'a wanda zai sa ka ya yi wasu wasu ka yi yawa zuciyarka zai haske zuciyarka zai wasu wannan shi ya sa ake shiga ka zai da halwa wato alama ne wanda shi zai nemi rage ma karfin zuciya da karfi irin na shirin zai ba karfin zuciya karfi irin na haske zai kawo ka duhu na zuciyarka mutumin da ya ci ya kawo iya wuya ya sa maza Allah na sarama ke cewa a kafa ciki uku inda za ka cika koshi to ka kasa ka ci ɗaya bisa uku kashi ɗaya ka sha ruwa ɗaya ka bari ta numfashi maza Allah ke cewa ba mummuna abu sharri ga ɗan adam cikin cikinsa abin da ya fito kare shi in ya zama dole sai ya ci to kaza uku kamar yadda Allah ya faɗa to shi kenan ba abin da zai sa zuciyarka ga rayuwa irin na shaidanci ka sa ka kaucewa sai yawan ci da yawan shiga jama'a da surutu kuɗa da mutane abin da zai ma zuciyarka ya gyaru kuma shi ne rashin shiga jama'a sosai bayan rashin shiga jama'a sannan abu na biyu rashin yawan ci bayan rashin yawan ci sannan rashin saduwa da mace da yawa bayan rashin saduwa da mace sannan rashin sake ci sakaka da ta da take bukata to wannan shi ya sa aka subbanta halwa duk da mutum shiga halwa zai samu wannan kadaici daga shi zai ubangijinsa zuciyarsa zai haske hanyar jinsa zai tuke idan hanyar jinsa ya tuke hasken zuciyarsa zai gari wannan shi zai sa ɗabi'unsa na gari su yi idan suka yawa su zama sun zauna a zuciyarsa shi zuciya mai yawan kamar abin yanke kamar hawan yanke yanzu da zai yi eh shi yasa ake so in za ka zauna ka yi da mutanen ciki kar ka shiga mutane masu asha kar ka yi zumunci mutane masu zagin waliyan Allah ban zagin annabawan Allah masu zagin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu sa masu maganar duniya duk mutumin da aka kaje wani su bandar sha'anin duniya ina za mu samu kaza ina za mu ji daɗi kaza to kashe zuciya da to wannan shi ne aikin halwa amma asalin tarbiyyar yana zuciyar ɗan adam ba cika da zuciyarka eh, waɗannan abubuwa guda uku wanke zuciya da istighfari kawai ta zuciya da salatin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ganin kusancin Allah ko shi rana kai da la ilaha illallah an ta tarbi Allah ba an tarbi Allah kawai na harfa guda goma shi ne bayan ba a su wato lada da su dada wato su kaman ah, wani ne amma asalin yin tsari shi ne kai ka fi kowa sanin zuciyarka kai ka fi sanin abubuwan da kake marasa kyau kai ka fi sanin abubuwan da kake na cuta kai ka fi sanin abubuwan da kake na hasalar girman kai duk da ka yi tsari asali wurin la kana kokarin kabu da su daga zuciyarka da karfin tunani da kuma karfin alkawo sannan lokacin da suke zuwa ga manzan Allah kai ka san ɗabi'un manzan Allah masu kyau kai ka san rayuwar manzan Allah kai ka san hasken da manzan Allah ke tare da shi kana kai yawon wancan haske kana cika a zuciyarka duk lokacin da kuke la ilaha illallah ka san cewa mu da Allah ba komai wanda ke tasiri idan mutum ya mare ka bai mare ka ba sai da tasirin da Allah ya bashi idan mutum ya baka abu bai baka ba sai da tasirin da Allah ya bashi idan mutum ya hana ka abu bai hana ka ba sai da da Allah ya bashi to ashe ke mai ba mai hanawa ba mai cutarwa ba mai da sai Allah to wannan abubuwa guda uku su ne za ka tarbiyyantar da zuciyar su to shi kuma halwa zai taimaka maka hakan ya zo maka cikin sauki. to masu raro ga shi dai shehu malamin ya koro bayani mai shiga jiki amma a nan za mu sa aya cikin wannan shirin baki ɗayansa da wannan shehun malami da ƙarshe muna yi wa shehun Malamin muktar adam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu a maimakon radiyon MOH da ke kashin hausa tv a nan birnin tehran ne a kunya da na shirya bayan na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to sai kuma shirin afirka a yau wanda maimaci ne na shirin da aka ji a jiya da marece afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ana hiyarmu ta Afirka da kuma yin sharhi kansu. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a kwanakin baya ne dai rundunar sojin Najeriya ta fitar da wasu jerin sunayen mutane 86 da take zargi cewa 'yan kungiyar nan ce ta Boko Haram da ta ce kuma tana neman su ruwa a jallo. da kuma kiran 'yan najeriya din da su taimaka mata da duk wani bayani da zai kai ta ga kama su ko kuma ma kashe su ta wannan batu dai ya dau hankula a kasar cikin makon musamman bisa la'akari da wasu sunaye da suka fito a cikin wannan jerin don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don jin wani sako ke cikin wannan sanarwa da rundunar sojin ta fitar bugu da ƙari kan cewa me yasa a wannan lokaci din don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar larabar da ta gabata ce dai rundunar sojin najeriya ta sake gabatar da wani jerin sunaye mutane 86 da ta ce tana zargin 'yan kungiyar nan ce ta boko haram wanda suke ci gaba da kai ayyuka to kai hare-hare na ta'addanci a wasu bangarorin najeriya musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya din sannan kuma ta ce tana neman waɗannan mutane ruwa a jallo bugu da ƙari kan neman al'umma da su bata duk wani bayani da suke da su waɗanda zai kai su ga kama waɗannan mutanen kuma watakila zuwa ga kashe su saboda hatsarin da suke da shi ga tsaro da kuma lafiyan al'umma musamman na waɗancan yankuna ɗin to daga cikin waɗanda wato wannan jerin suna ɗin ya ƙunsa hada shugaban ƙungiyar ta boko haram abubakar shekau da kuma wato wani daga cikin ɓangarori kuma ɗaya daga cikin shugabannin ɓangarorin da suka ɓalle daga ƙungiyar ta boko haram ta asali wato albarnawi rahotanni dai sun bayyana cewa babban hafsan sojin najeriya din janar yusuf tukur buru ta ne ya gabatar da waɗannan sunaye din a wani ganawa da da manema labarai tare da gwamnan jihar borno babagara zulum a wajen wani biki na kaddamar da wato 'yan sa kai da 'yan banga a cikin rundunar soji da ke fada da kungiyar ta boko haram wanda a gudanar a sansanin soji da ke karamar hukumar kunduga a yayin wannan biki din da an jiyo shi janar buru ta yi din yana bayyana cewa wani abin da suka kaddamar din wani shiri ne na yin kwab daya da kuma kawo karshen ayyukan boko haram din a wannan yanki tun dai bayan da rundunar sojan ta fitar da sunayen waɗannan mutane da kuma bayyana cewa tana neman su ruwa a jirgin din wato masaranta suka shiga fage na yin sharhi wasu suna bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan baturin to wanda kuma haka din ya janyo kace na ce da kuma ce a tsakanin masharhanta a najeriya din musamman da aka yi la'akari da yanayin yadda sunan abubakar shekau ya sake fitowa a cikin waɗannan jerin mutane ɗin musamman bisa la'akari da cewa a baya rundunar sojan ta sha bayyana cewa ta kashe shi duk da cewa dai a lokuta da dama yakan fito ya bayyana ya yi wasu jawabai da kuma nuna cewa har zuwa yanzu yana raye wanda lamarin da ke nuni da cewa dai har yanzu ɗin daga dukan alamu shi abubakar shekau ɗin yana raye idan muka sake idan muka yi dubi za mu ga cewa kusan cikin 'yan waɗannan shekaru din kusan sau hudu rundunar sojin ta najeriya din tana sanar da cewa ta hallaka shi abubakar shekaru din imar kan saboda aka yi da wasu hare-hare da ta dinga kaiwa a wasu wuraren da take zargin cewa abubakar shekaru din yana nan a waɗannan wurare to sai dai kuma daga dukan alamu baya nan din watakila tun da irin abubuwan da yake fitowa yana bayyana jawaben da yake wani lokaci ta faifan bidiyo ana ganin sa a fili yana nuna cewa dai har zuwa yanzu yana nan din ba su da sun samu sun kashe shi din ba to ala kulli hal kuma dai menene ko shi kaudin yana raye ko kuma dai sun kashe shi din rundunar sojin dai ta fitar da hotonsa da kuma bayyana cewa tana neman sa ruwa a jallo to me wannan sanarwa ta rundunar sojin take nufi wani sako yake cikin wannan sanarwa kuma wata irin wani sako ita rundunar take son isarwa me yasa sai a wannan lokaci ne rundunar da ta fitar da wannan sanarwar to waɗannan tambayoyi dai da da waɗansu su suna daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa a shirin namu na yanzu don haka halin yanzu muna tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya don tattaunawa da shi kan wannan batu a to menjo barka da zuwa da fatan na cikin ƙoshin lafiya e, to menjo a kwanakin bayan da rundunar sojin najeriya ta fitar da jerin sunaye da kuma wasu hotuna na wasu jagororin ƙungiyar nan ta boko haram wadda ta ce tana neman su ruwa a jallo a idan muka duba cikin waɗannan zamu ga wasu fitattun sunaye wasu sanannun fuskoki a cikin waɗannan wato hotuna da aka fitar din a to shin wani sako rundunar sojin take son isa isarwa ne kan abin da haka yake nuna shi ne dama in aka ce akwai waɗanda ake zargi akasari aka nemi a san manyan su waɗanda su kashin bayan duk irin abin da ake na aika-aika kuma akai-akai ana fitar da irin waɗannan hotuna dama saboda jama'a in sun san wani ko da misali da yake mutane ne suna cikin al'umma ba tare da an san su ba da ba wani abu suke da ba a ciki wanda za a ce ko uniform ne za a gane su su ne hoton ne kadai da in an nuna wa duniya mutum zai iya sani wani ai ina iya ganin shi yana bi wuri kaza ko ina ganin shi ga wurin ma da yake to ma'ana dai ana neman jama'a ne su kiyaye sanar da hukuma inda waɗannan mutane suke da kuma taimakawa don a magance abin da suke yi. to daga cikin waɗanda rundunar sojin ta fitar da sunayen nasu har da Abubakar Shekau wato shugaban kungiyar wanda a baya kuma rundunar ta sha bayyana cewa ta kashe shi amma dai yanzu sai gashi ta fitar da hotonsa wanda haka ne ma ya janyo kace ne ce a tsakanin musamman a shafuka na irin na zamani na twitter inda mutane suke ta bayyana ra'ayoyinsu shin wannan sanarwar tana nuni da cewa kenan rundunar ta gaza wajen gano hakikanin inda shi abubakar shekau din yake yanzu take neman taimakon jama'a sannan kuma haka yana nufi har zuwa yanzu da ta gaza kenan gurin shi batun kashe shi shekarun abin da haka yake nuna yana nuna kamar akwai shakku kenan a su kansu bangaren su na cewa da suka sun kashe shi suna da tunanin lallai za ta iya yawa ba shi bane ko kuma ya zama shi ne to kuma dai menene ga dai hoton shi duk wanda Allah ya sa ya gan shi ko da bayan sun sa hoton ne yana da kuma wannan shi ne amma hakika inda an kashe shin kuma babu shakku akan kashe shin a ce gazawa ba sai kamar da na faɗa za ta yi a cikin shakka ne suke yi san farko an riga an ce an gaya mutane an kashe shi amma kuma yadda rike da ke nuna sun da in an kashe shi musamman in inda irin kila an sa bom ne ya tashi a wuri to kaga babu hujja ko tabbatin cewa shi ne inda dai wurin an daɗe tashi ne ba za a iya gane kawa ba balle a ce ne gashi to ina tsammani wani yana ɗaya daga cikin dalilan da sa. suke amfani da wannan damar su kara nuna a duniya cewa ba in ma dai yana nan dai su mahayar yanzu ana neman shi hmm. amma kuma ne ne kasancewar sojojin a duk ayyukan da suke yi ba koyaushe ne suke sanar da jama'a zahirin don abin da yake faruwa ba dole mutane su rika shakka kuma shi ne ya sa ma dole a rika gaya mutane gaskiya akan kuma abin da aka tabbatar ya faru ba na jita-jita ba. A to Mento daga karshe akan samu irin waɗannan batutuwa da kamar su sojoji don su ta faɗi wani abu daban kamar musamman na batun wannan shekau ɗin gashi da yanzu ta faɗi baya ta bayyana cewa ta kashe shi amma kuma gashi yanzu kuma tana neman sa. Shin wani ɗin waɗansu suna ganin haka na matsayin kamar ko wasa da hankalin mutane ne da ita kanta rundunar sojin take me ya kamata ce rundunar sojin ta ringa a irin wannan yanayin ne. Ba za a ce na amma da shi wasa ba sai dai kawai akwai kamar da muke faɗa wasu lokuta yaudara. yaudara ko kuma a ce propaganda za ta yi a lokacin da za a ce an kashe shi ɗin an yi ne don a daɗaɗa wa 'yan najeriya ko kuma ya allah an yi ne don a karya gwiwa waɗansu daga cikin magoya bayan shi wanda suke da kokari ko ne kwarin su aiwatar da wani abu a daidai wannan lokaci zai cewa an kashe su zai iya sa su dan tsaya sasin wani abu nasu a cikin karaya duk ana irin wannan amma sai dai su gwamnati najeriya inda nasu abin ya bambanta shine ba ta fitowa daga baya su bayani kamar yanzu da suka manna wannan hoto ya kamata su yi wa jama'a bayani sa hoton ne sakamakon daga baya mun yi bincike mun gano ba shi ne muka kashe ba kuma muna da shakku akan abin da ya kamata suna ba mutane wannan bayani don shi ne zai karfafa mutane gwiwa kuma a rika ba su goyon baya akan abin da suke manjo yahaya shinko mai ritaya kenan a hira da ta hada mu da shi dangane da wannan batu to masu saurari da kama kakashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shiri din kafin nan lokacin a madadin shi manjo yahaya shinko da ya taimaka ya amsa mun tambayoyin ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amir raji ya dawo dauke da labarun duniya amma a takaice tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo zai shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin da gwamnatin ƙasar habasha take fafatawa da 'yan tawayen tigray tun farkon wannan watan majiyar murya jihar musulunci ta idan ta nakalto kenny akinyemi kakakin tsohon shugaban ƙasar yana faɗar haka a jiya litinin da yamma ya kuma ƙara da cewa tsohon shugaban zai shugabanci wata tawaga zuwa ƙasar ta habasha don sasanta ɓangarorin biyu sai dai gwamnatin ƙasar habasha da kuma ƙungiyar tarayyar afirka duk sun ce ba su san wanda ya ɗora wa obasanjo wannan aikin ba a ranar hudu ga watan nuwamba da muke ciki ne dai Firayim firaministan ƙasar habasha abi ahmed ya tura sojojin ƙasar zuwa yankin tigray don murkushe 'yan tawayen ƙasar shugaban kasar rasha vladimir putin ya amince da kafa sansanin sojojin ruwa na kasar rasha a kasar sudan a jiya litinin kamfanin dillancin labaran fars na kasar iran ya ce prime ƙasar kasar rasha mikhail mischustin ne ya mika wannan bukatar ga shugaba putin a jiya litinin labarin ya kara da cewa za a kafa sansanin sojojin ruwa na kasar ta rasha ne a kasar sudan don kula da jiragen ruwa na kasar rasha da kuma ba wa jiragen ruwan kasar duk bukatun da suke bukata a yankin har ila yau gwamnatin kasar rasha za ta tallafa wa kasar sudan da bayanai na tsaron kasar a yankin da kuma wasu bukatu na tsaron kasar sudan an gudanar da taro na farko don tattauna irin ci gaban da jamhuriyar musulunci ta idan ta samu a fagen samar da allurar ga kafin cutar corona kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa taron wanda aka gudanar a kafafen sadarwa na bidiyo ya sami halartar manya-manyan wakilan hukumomin lafiya ta duniya a kasashen yankin yammacin asiya masu tsaron muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv.ng www.hausatv1.ng to sai kuma cin da rana idan allah kai mu lafiya wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. thank